أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضعهما إلي مرجعكم فأنبئكم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله a yau muna maraice na lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha hudu in ban manta ba ko sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya gabanin mu kai ga karatu akwai masu tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya taimaka wajen gina coci a matsayin shi na magini ko mai aikin hannu a musulunci babu laifi ka taimaka wanda ba musulmi ba wajen gina gidan da zai zauna babu laifi ka taimaka wanda ba musulmi ba wajen gina rumfarsa ta kasuwa amma haramun ne ka taimaka masa wajen gina ɗakinsa na bauta domin wannan bautar tasa ta saba wa Allah ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimakawa mutum kuma akan aikin sabo wannan haramun ne da haka musulunci ya bambance tsakanin taimakawa wanda ba musulmi ba cikin rayuwa da kuma taimaka masa cikin sha'anin addini kamar yadda bayani ya gabata a darussan da muka yi a baya da haka babu laifi taimaka masa wajen gina gida babu laifi taimaka masa wajen gina rumfar kasuwa amma da laifi wajen taimaka masa don gina coci domin coci waje ne wanda ake saba wa Allah waje ne wanda ake gina shi don karya tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan haramun ne kenan idan kana da in kana sana'ar gini ko kana sana'ar hannu sai kiristoci suka kira ka dan ka gina musu coci ko su biya ka kai musu wani aiki na hannu kamar wayarin ko rufi ko makamancin wannan to haramun ne ka je wannan aikin idan kai ka saba wa Allah kuma kuɗin da aka baka na aikin in ka ci ka ci haram domin ka same su ne ta hanyar sako wannan baya halatta Allah madaukakin sarki ya samu dace idan baya ta gaba yace assalamu alaikum malam mun kasance mu biyu ne a gurin mijinmu ita ba ta da kowa a nan to ni ina da ‘yan uwa a nan to malam sai ya hana ni zuwa gunsu saboda ita ba gurin wanda za ta je abin nufi tana nufin abokiyar zamanta kenan ita ba 'yar nan garin ba ce amma ita kuma 'yar nan garin ce hakan ya sa shi kuma mijinta yake hana ta ta kai ziyara ga nata yan uwa Allah ko dan ya faranta waccan abokiyar rai tunda ita ba ta da wajen zuwa to ita ma wannan bar a hana ta duk tana da wajen zuwa amma a hana ta taje wannan kuskure ne wannan zalunci ne idan mutum ya auri mace aure baya nuna cewa ya raba zumuncin ta da 'yan uwanta a duk lokacin da bukata ta taso ta sada zumunci abinda ba a yadda ba shine ita ta fita da kanta ba tare da izinin mijinta ba amma shi ko mijin in dai ta tambayi izinin sa to shi kuma ya kamata bai halatta bai ce zai hana ta da haka sai ya batta ta je ta sada zumuncin yan uwanta a lokacin duk da bukatar hakan ta taso in ya so ita ma waccan sai ya dauki ɗawainiyar kai ta zuwa ga nata yan uwan idan bukatar haka ta taso amma ba ya ce zai hana wannan wacce take da yan uwa a gari ba a asali sai dai ita ma wacce ba ta da yan uwa a gari din idan ta ta bukatar ta taso ta kai ziyara to sai ya kokari ya mata izini ya yi kokari ya ba ta dama ta je ta kai ziyara ga yan uwanta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace lokaci mai tambaya ta gaba ce malam na kasance ba ni da lafiya dan Allah malam a taimaka min da addu'a ma'ana addu'a ce kenan ba tambaya ba ce ba Allah madaukakin sarki ya baka ko ya baki lafiya da dukkanin marasa lafiyar musulmi na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya takaddar tambaya ta karshe ce assalamu alaikum malam dan Allah a yi ma iyaye musamman a ayi wa iyayen yara musamman 'yan mata nasiha da nuna musu illar rike hansin saboda tana haddasa zina har ga yarinyar da ba aikin ta bane zinar sai samari su rinka kiranta tana zuwa ɗakin su ta hanyar waya kenan ko dai wani abu makamancin haka wayar hannu ba zai yi ba a ce iyaye su hana 'ya'yansu rike ta baki daya a wasu lokuta akwai bukatar da take sa a bar yaran su rike wayar to amma kuskure shine iyaye su sakar wa 'ya'yansu wayar hannu ba sa bibiyar da suwa suke tattaunawa ta wannan wayar ba sa bibiyar suwa ke kiran 'ya'yan ko su kuma 'ya'yan suwa suke kira ba sa bibiyar sako na text message da yake shigowa wayar 'ya'yansu ballantana wanda su kuma 'ya'yan suke mayarwa amsa wannan kuskure ne dukkan uba mai hankali da tunani ko da ya ɗauki waya ya ba 'yarsa sakamakon wata larura to wajibi ne kuma ya rinka bibiya ya ringa duba kwantar dinta da wa take waya wa kuma yake amsa wayarta wa yake kiranta wa kuma ita take kira sannan kuma ya rinka bincikar inbox dinta waye wanda yake mata wasiƙa wace iriyar wasiƙa yake mata sannan ita kuma wace iriyar amsa take bayarwa sannan idan so samu ne a lokutan karatu a rinka kwace wayoyi daga hannun yara Koda iyaye sun yi sakaci sun bar yaransu sun taho da wayoyin hannu makaranta to kamata ya hukumomin makarantu su rinka binciken yaran da ke zuwa da wayoyin hannu da zarar sun zo makaranta a kwakwaci saboda wannan yana shagaltar da su yana daukar hankalinsu ya hana su yin abin da suka je yi mai amfani na karatu kuma musamman iyaye su ma a gidaje a lokutan bacci idan dare ya yi ya kamata a ce iyaye suna kwakwace wayoyin hannu na hannun 'ya'yayensu mazan ne ko matan domin wasu lokutan da rana yaran ba su da damar su dauki dogon lokaci suna hira da waɗanda suke so su yi saboda lokacin rana lokaci ne na sai ka sa kuɗi kuɗinka ake zara tsawon magana ka tsawon kuɗinka da za a ci amma wani sharri shine lokacin dare akwai dama ta kurikon ka kira ba tare da an caje ka ko sisi ba to galibi yara a wannan lokaci suke kashe hankalin dare suke yin bacci su rinka tattaunawa tsakaninsu da wanda ya kamata da ma wanda bai kamata ba sakamakon an samu dama ta cewa duk wayar da za ka yi kyauta ce ba za a caji komai daga cikin kuɗinka ba Da haka ina ba wa kaina da iyaye shawara kan cewa waɗanda Allah madaukakin sarki ya dora mana nauyin kula da sunan na ya kamata mu rinka bibiyar kaikawarsu musamman su ta abin da ya shafi wayoyin hannu mu sani cewa Allah madaukakin sarki zai mana tambaya akan dukkan abin da ya bamu na kiwo na ƴaƴa da sauran iyali ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun عن رعيته annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum mai kiwo ne game da iyalansa kuma sai an masa tambaya a ranar lahira dangane da sha'anin iyalansa Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyayewa Allah madaukakin sarki ya gyara mana tarbiyyar mu da tarbiyyar iyalanmu baki daya darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau za mu tashi farkon aya ta takwas wanda kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura mai Allah ya ce wa wasaina al insan بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليه mun yi wa dan adam wasici abin nufi mun ba shi umarni bai walidai husnan kan cewa ya kyautata wa iyayensa malai ce ai isa an ba hasani mun masa wasici wasici mai kyau kalmar hasanan ko husnan masdari ne na hasuna ya hasunu husnan a wasu ayoyin a madadin husnan ihsanin kamar fadin Allah cikin suratul ahqaf wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana wa wasayna al-insana mun yi wa dan adam wasici biwalidayhi ihsanan da ya kyautata wa iyayensa matakar kyautatawa anan kaga a madadin husnan sai aka ce ihsana a nan kuma a madadin ihsanan sai aka ce husnan da husnan da ihsanan duk masdari ne husnan daga hasuna ko hasana ya hasunu husnan amma ihsanan daga ahsana yuhsinu ihsanan to sai malamai suka ce shin Allah subhanahu wataala da yawa dan adam wasici na cewa yake kyautata wa iyaye malamai suka ce kalmar husnan din ta fuskar irabin larabci shin sifa ce ko kuma maf'ulin bihi ce malaman nahawun kufa suka ce maf'ulin bihi ce duk inda fi'ilin al'isa'u ya zo sai wani mansubi suna mai nasba ya zo a bayansa to wannan sunan maf'ulun bihi ne akwai fi'ilin da aka shafe wanda ake kaddara kenan asalin zancen wa wasainal insana bi an yaf'ala bi walidaihi husnan mun yi wa dan adam wasici kan cewa ya aiwatarwa da iyayensa kyautatawa ya yi wa iyayensa kyautayi da haka kalmar husna din nan suka ce maqulun bihi ne li fi'lin mahdhufin taqdiruhu bi an yaf'ala bi walidayhi husnan ko bi an yaf'ala bi walidayhi ihsan suka ce wannan yakan zo a larabci larabawa sukan kawo fi'ilin al-isa su kawo suna mansubi bayan sa kuma wannan suna mansubin a madadin maqulun bihi yake na wani fi'ili da aka shafe wani mawakin larabci yake cewa ajibtu min ad-dahama'i an tashkuna wa min abi da hama'a idhi yusina khairan biha ka annana kafuna ko ka annahum kafuna yace ajibtu min da hama'a nayi mamakin da hama'a idza tashkuna lokacin da take koka mana wa min abi da hama'a kuma nayi mamakin baban da hama'a idhi yusina shi kuma lokacin da yake mana wasici khairan biha ai bi anna fa'ala biha daga khairan biha suna ne Mansur da zo bayan filin al sa a madadin mafulun bihi bi fi'ilin muqaddarin mahzufin taqdiruhu bi an nafa'ala khairan biha to amma malaman nahawun basara suka ce a kalmar ihsanan masdari ne a matsayin sifa li mawsufin mahzuf ko kuma a matsayin sifa limasdarin mausufin mahzuf isa isa'an wa wasainal insana isa'an hasanan mun yi wa dan adam wasici wasici mai kyau abin nufi kenan ba wai abin da zai aiwatar da iyayensa shine mai kyan ba wasicin da Allah ya yi masa na bi iyayen shine wasici mai kyau domin duk wanda zai ce kyautata wa iyayenka bi iyayenka ya gaya maka magana mai kyau da aka dai bisa ga waɗannan maganganun guda biyu na li'irabi kowanne abin da yake nunawa shine zaburarwa da kwadaitarwa akan cewa abi iyaye a kyautata musu kuma duk wanda zai ce abi iyaye a kyautata musu maganar sa ne kyau ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wasici na cewa abu iyaye a kyautata musu kuma ya kira wasicin da wasici mai kyau bisa ga li'irabin malaman basara ayoyi da yawa cikin alkur'ani suna nuna cewa bayan haƙƙin Allah subhanahu wataala akan bawa haƙƙin da ke biye masa shine wa hakkin iyayensa guda biyu kadan daga cikin ayoyin ubangiji ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il wa in akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa'budu Allah wa la tushriku wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa تعالوا أتل ما قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته rabbika waɗannan ayoyi da Allah ya karanto mana ubangiji yana cewa mun hori ɗan adam da ya kyautata wa iyayensa kuma wannan shari'a ce ga mammiya ba wai kadai wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya wajabta wa ƴaƴanta cewa su kyautata wa iyaye ba har al'ummomin da suka gabace mu tun daga kan banu isra'ilawa ubangiji ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il tana yayin da muka riki alkawari tsakaninmu da banu isra'ila la ta'buduna illa Allah cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsanan kuma ku kyautata wa iyayenku ya gabatar da haƙƙinsa kuma ya biyanta da haƙƙin iyaye haƙƙin da ya fi na iyaye a kanka shine haƙƙin mahaliccinka amma da zarar ka sauke haƙƙin mahaliccinka to haƙƙin kuma da ya fi kowane haƙƙi nauyi a kanka shine haƙƙin iyayenka ba yahude kake ko ba nasare kake domin wa idza akhadna mithaqa bani isra'il bani isra'il yahuda da nasara suwa ne suwa ke nufi da bani isra'il a aya ta biyu ubangiji ya ce wa abdullah ku bautata wa allah wa la tushriku bihi shay'an kada ku hada shi da kowa cikin bauta wa bil walidaini ihsanan kuma iyaye bi ku kyautata musu kaga nan ma da ya gabatar da haƙƙin sa sai kuma ya biyanta da haƙƙin iyaye cewa a kyautata musu a wata ayar ma yace kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kul kace da su ta'alau ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda ubangijin ku yayi hani gare ku Allah tushriku bihi shay'a shine kada ku hada shi da kowa cikin bauta abin nufi kada ku sanya masa kishiya kada ku yi masa shirka wabil walidaini ihsanan kuma iyayenku guda biyu duka ku kyautata musu a wata ayar ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya riga ya zartar ma'ana magana ce zartacciya babu canji babu tashi cewa Allah ta'budu illa iyyahu kada a bauta wa kowa sai shi Allah shi kadai wa bil walidaini ihsanan iyaye bi kuma a kyautata musu a nan cikin suratul ankabut sai ya ce wa wasainal insana bi walidayhi husna mun wa dan adam wasici da cewa ya kyautata wa iyayensa guda biyu a suratul luqman ya ce wa wasainal insana bi walidayhi nan bai ce insanan ba bai ce husna ba sai ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu bi amai a madadin insanan da bai kawo ba anan sai ya ce anishkurli wali walidayka anishkurli wali walidayka nan shine a madadin insanan da aka samu samu a sauran ayoyi amma anan babu a can suratul ahqaf sai ce wa wasainal insani walidayhi ihsana imma ya ganna inda hamalat ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra mun yi wa dan adam wasici da cewa ya kai matuka wajen kyautata wa iyayensa ya sani hamalatu ummuhu kurhan uwarsa ta dauki nauyin cikin sa ba dan tana son laulayi da dukkanin cututtukan da ke kama ce na sanadiyar ciwo ko nauyin ciki ba amma dole dole da ta ɗauki cikinsa waɗannan abubuwa suka biyo suka danne ta hamalat ummu kurha wa wada'at kurha haka nan da ta zo haihuwarsa ba dan tana son naƙuda ba ko zafin haihuwa ba amma haka ya zo ya danne ta ba ta da yadda ta iya in so samun kowace uwa ce idan ta ɗauki ciki kada ta yi laulayi in so samun kowace uwa ce idan ta zo haihuwa kada ta ji zafin nakuda amma haka Allah ya kaddara ciki da laulayi haihuwa kuma da zafin nakuda da haka ba tare da uwa tana so ba haka za ta yi ta fama da laulayin ciki ba tare da tana so ba haka nan idan ta zo haihuwa kuma za ta sha ciwon nakuda ubangiji ya ce to ba a nan kuma wahalar ta kare ba bayan an yi laulayin ciki bayan an yi ciwon nakuda, kuma akwai ɗawainiyar mai raino sai ya ce wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara da ɗaukar cikin nasa da har a kai ga yaye shi uwa tana cikin wahala ta tsawon wata talatin kaga ko ba abu bane mai sauki sama da shekara ɗaya kai sama ma da shekara biyu har da ɗoriya to da haka duk wannan yana nuna mana cewa lallai iyaye suna da girma akan mu suna da haƙƙi akan mu na mu kyautata musu malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ya ce al-insan wa al insan mun wa dan adam ce. kalmar al'insa, ana gaya wa musulmi ana gaya wa kafiri ana gaya wa annabi ana gaya wanda ba annabi ba ana gaya wa mai mulki ana gaya wanda bai da mulki kai kowaye kai a duniya mace ko namiji babba ko karami sunanka al'insan to kenan kalmar al'insan tana nuna cewa biyayya ga iyaye bata sauka akan kowa ba sama da a ce inda Allah ya kama sunan wasu daga cikin mutane misali da ya ce wa musulmi na to kaga biyayya ga iyaye ta kaita akan wa musulmai wa wasainal kuffar da kawai ta shafi kafirai wa wasainal munafiqin da kawai ta shafi munafikai wa wasainal majus da ta shafi majusawa wa wasainal Allah diniya mun ga waɗanda ba su yadda ma da batun addini ba kwata kwata wasu ce to amma kalmar insan ta shafi dukkan waɗannan baki daya shi yasa za mu ga cewa babu ɗaukaka a duniya a wajen Allah sama da ya baka annabta idan aka ce kai annabi ne to babu wani mai zarar da ya kai ka wajen Allah sai dai wani annabin ya kan wani amma dai duk wanda ba annabi ba ko mun darajar ta kai ta annabi ba to amma duk da girman matsayin annabawa bin iyaye wajibi ne a kansu ka kalli annabi haya dan annabi zakariya me Allah yake wa barran wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya annabi ne dan annabi amma tun kafin a haife shi Allah ya ce yana daga cikin abin da muka umarce shi da shi wa barran bi walidayhi wa iyayensa guda biyu biyayya walam yakun bai kasance ba ko ba zai kasance ba ko ba mai masa izinin da ya kasance ba jabbaran mai girman kai ga iyaye asiyan kuma mai saba wa Allah har kenan annabta ba ta hana mai biyayya ga iyaye kila wani ya ce to ai annabi zakariya dan ya bu babansa annabi haya ban dan ya bu babansa zakariya ba mamaki wa ai bai bu babansa da komai ba shi ma annabi ne baban ma annabi ne to suka dawo kissan na da maryamu dan ta annabi isa shine annabi amma ita maryamu ba annabiya bace ba amma shi ma mai Allah ya ce da shi wa barran bi walidati wa lam yaj'alni shaqiya yace wa barran bi walidati Allah ya umarce ni da in yi biyayya ga mahaifiyata shi kan ba a ce ba bi walidai saboda shi uwa ɗaya ke gare shi bai da uba da aka haƙƙin da ke kansa na biyayya ga iyaye shi uwarsa kaɗai zai yi wa domin bai da uba kuma yace wa lam yaj'alni Allah da dai bai sanya ni ba jabbaran mai girman kai ga mahaifiyata shaqiyan marashin arziki domin girman kai da iyaye da kin yi musu biyayya yana kai ga mutum da tsiya yana kai ga mutum ya kasa albarkar rayuwa sa ta ki kyau na kuma lahirarsa da aka malamai suka ce wannan yana nuna kowane dan adam bai fi karfin ya bi iyayensa ba duk matsayin da Allah ya maka game da iyayenka dole ka bi su dole ka girmama su ko da kai kana da wata falala a kansu ko da kai annabi ne su ba annabawa ba haƙƙin nan na ubantaka yana nan a kanka game da su haƙƙin nan na uwantaka yana nan a kanka game da mahaifiyarka dole ne ka bi su misali mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa da manzanni ba ai ba ba za a yi kamar sa ba amma haka Allah madaukakin sarki ya ce imma ya balu ganna indakal kibara In ya balu ganna أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ya ce in ma ya badu ganna in daka kibara a hajjuma wannan magana ana fuskantar da ita ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da malaman tafsiri suka ce al'ummarsa ake nufi to amma dai zahirin lafazin da shi ake magana in dai dai daga cikin iyayenka ya balu baluganna ya isa inda ka tare da kai bara girma ahaduhuma ɗaya daga cikin su lahu ko duka biyun fala ta kullahu ma kada ka gaya musu kalmar da ke nuna ka gaji ko ka kosa da su domin ga ɗabi'ar ɗan adam idan ya girma sai ya koma kamar yaro hmm. zai koma yana da shagwaba zai koma yana da raki zai koma yana da fada zai koma yana da gajar hakuri to Allah ya san iyaye in sun girma haka na iya samun su da haka sai ja kunnen 'ya'yansu kada dan iyayenka sun girma sun zama suna da rigimar tsufa kai kuma ka nuna ka kosa ka gaji da su ka sani kai ma kai musu rigimar yarinta ba su gaji da kai ba ba su kosa da kai ba kai musu kashi ba su nuna kyama tattare da kai ba ka wanke maka domin inda sun kyamace ka lokacin da kake kashi suka baka cikin kashinka inda sun nuna kosawa da rigimar ka da kukanka na yarinta suka washe ka to karshe da baka kai duk abin da ka kai ba a rayuwa to da ka kai ma ka yi yaba kyauta ta kuici kada in sun girma su ma sun samu kansu a halin rikicin tsufa ka ce za ka kosa da su ka ce za ka nuna ka gajiya dangane da yi musu hidima da aka Allah ya ce ba za ta ma uffin kada ka kuskura ka ce da su uffin malamai suka ce kalmar of ita ce mafi karancin kalmar wulakanci a larabci a larabci babu wata kalmar kasa da ita a hausa shine misalin ka ce kash daidai da kash karka ce wa iyayenka ko ina gabatun ka dauki hannun ka ce zaka dace su ina gabatun ka ce zaka yi musu fada ina gabatun ka ce zaka daka musu tsawa kaga duk wannan bai taso ba mafi karancin kalmar da suke nuna kosawa kar ka gaya musu wala tanharhuma kada ka kyare su wa kullahuma qawlan karima kar ka gaya musu zantuttuka na girmamawa duk wani abin da zai nuna girmamawa su su yi sama kai kai kasa to da haka ake so ka mu'amalance su ko da ku kai ne sarki su kuma talakawa ne ko da ku kai ne mai kuɗi su kuma ba su da komai ko da ku kai annabi ne su kuma ba annabawa bane ba misali ya gabata ga annabi yusuf basarake ne iyayensa ba su da mulki ko da mahaifinsa mai yana da annabta amma shi kuma annabi ne doriya akan annabta yana da mulki amma ka ga yadda yau iyayensa wadda kada abawai ne wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya lokacin da mahaifin annabi yaqub da mahaifiyarsa suka shigo fadarsa ta mulki yana mai mulki a ƙasar misra rafa abawaihi alal arshi sai ya tashi daga kan kujeran mulki sai ya ba wa iyayensa su suka zauna kaga ya girma masu fa kullum ma qaulan karima ya girmama su to bayan ya yi musu haka su kuma a al'adarsu uba shi ke durkusawa ya gaida da kaga sama ta koma ƙasa ko ba irin al'adarmu ba mu al'adarmu. duk da ba addinin mu bane al'adar ce a al'adarmu ɗa da shi yake gaida ba iyaye kuma shi yake durkusawa su kuma iyayen suna tsaye ko suna sama amma su a al'adar mutanen misra a shari'ar annabi yusuf alaihi salam iyaye su suke durkusawa su gaida da ka'idar kawai shine idan da yana wajen zama a zaune sai ga mahaifinsa to zai tashi ya bashi waje ya zauna amma shi kuma mahaifin yana zama in dan shi kuma ya zauna a ƙasa sai shi kuma mahaifin ya sauko sai ya durƙusa sai ya gaishe shi shine Allah ya ce wa rafa abawai ya ala tarshi ya dauki iyayensa ya dora su akan gadan mulkin sa akan karagan mulkin sa ya sauka ya ba su waje amma wa karu lahu sujada su kuma sai suka fadi suka gaishe shi suka yi masa sujada to anan ne shi kuma sai ya ce ya abati hadha ta'wilu ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan mana ya koro wa mahaifinsa labari na tarihin rabuwarsu kaga dai wanda yake nuna cewa ko kana da mulki iyayenka ababen girmamawa ne a gare ka ababen mutuntawa ne a gare ka da haka Allah madaukakin sarki yace fil lahu ma janaha dhulli min ar-rahma kai kasa kasa da fuka fukan kaskanci gare su saboda tausasawa me yake nufi da fukafukan kaskanci abin nufi kada ka daga musu kai kada ka hura musu hanci wannan wata balaga ce ta larabci da wani salon magana a wajen larabawa idan ana so a ce saukar da kai yi kasa kasa yi tawazu sai a ce saukar da fukafukan kaskanci me ya fukafukan kaskanci abin nufi kada ka daga kai kada ka hura hanci wani mawaki ya ce wa anta shahirun bi khafdil janahi fala takufi rafihi ajdala ya kai daman an san ka bi kafdil janahi da saukin kai sai ce da sauke fuka fukai kasa saboda akan kwatanta dan adam a lokacin da ya taso da fushi zai yi girman kai da kamar tsuntsu ya bude fuka zai tashi to idan kuma ya sauko ya kasa sai a kwatanta shi da kamar tsuntsu ya rufe fuka fukansa zai yi zai sauka da aka kai kamar yadda tsuntsu yake yi in zai sauka ya rufe fukafukansa a gaban iyayenka waqti lahu ma janaha dhulli min ar-rahma ka kaskantar musu da kai saboda tsantsar tausayi dan su ma sun kaskantar ma domin a lokacin da kake musu rigima kake musu shagwaba kake musu tabara kake musu kashin wando fitsarin kwance inda ba su tausaya ma ba dukan ka suka rinka idan sun yi raga-raga da kai da baka kawo yanzu ba da daga karka ga yanzu nasu karfin ya kare kai naka yanzu ya taso ka ce kai kuma za ka yi musu irin wannan mu'amala wacce kai ba irin ta suka yi maka ba sai Allah a karshe dan ya tuna maka duk abin da yasa ya baka wannan umarni na ka mutunta iyaye dan ka yaba kyauta ne tukuici tuwon girma miyar ta nama kai irin abin da kai ma aka yi maka wa kul ke cewa rabbi hamhuma ya Allah ka ji kansu kama rabbayani sabira kamar yadda suka tausaya mun suka rene ni tun ina karami da ka yanzu su ma kai musu mu'amala kamar ta yaro karami dan idan mutum ya girma ya girma to al'adunsa da halayen sai su koma kamar na yaro karami hankalinsa ne tunaninsa ne komai na sai zama kamar na dan yaro karami to ka sani in iyayenka sun zama kamar haka ka kyautata musu kamar yadda kai ma ka taba zama kamar haka su ma suka kyautata maka da aka dai lafazin al'insan ya shafi kowa ba wanda ya fita daga ciki annabi kake mursali kake tabi'i kake sahabi kake waliyi kake sarki kake gwamna kake minista kake shugaban kasa kake dole dole ka girmama iyayenka dole dole ka mutunta iyayenka iyaye ba abun wasa bane ba ubangiji ya ce iyayen iyayensa guda biyu kalmar biwalidaihi tasniya ce ma at-taglib asalin yadda zancen yake inda an so a buɗa shi filla filla sai a ce wa wasainal insana biwalidihi wa walidatihi insana mun yi wa ɗan adam wasici da cewa ya girmama babansa ya kyautata masa ya girmama babansa ya kyautata masa to amma larabawa suna da wani abu da ake kira da dual plural a turanci shine tagon jam'i wanda ba kowane yare ke da shi ba ɗaiɗaikun yarurruka suke da wannan a duniya larabci yana da shi hibiru a taura yana da shi a hausa idan za mu ce wane da wane dole sai mun raba su da kalmar da ba mu da wata kalma kwaya ɗaya da za mu yi za mu haɗe su a hausa idan za ka ce baba da baba dole sai ka haɗa da da ɗin nan ka raba tsakaninsu wane da wane rana da wata a gane ko a zahar da la'asar abubakar da umar mana mu ba mu da wata kalma da za mu faɗi waɗannan biyu a cikin lafazi ɗaya dole sai mun nana ta ɗaya sannan mu ambaci na biyu to amma su alarabci suna da wannan hikimar da wannan fasaha idan suka ce ɗaya to ba su da bukatar in biyu ne sai sun ce ɗaya biyu akwai lafazin da za su faɗa kwaya ɗaya sai nuna kuma biyu ne a dunkule an gane ko in suka ce baba inda baba suke so su faɗa ba su da bukatar sai sun ce baba da baba akwai lafazin da in sun faɗa zai wakilci biyan kuma a fahimta a madadin su ce abun wa ummun sai su ce abawani a madadin su ce walidun wa walidatun sai su ce walidani a madadin su ce shamsun wa kamarun sai su ce kamarani in dai kana jin larabci ana cewa kamarani wata biyu kai ka san ai ba wata biyu suna nufin rana da wata idan suna so su ce abubakar wa umar a dunkule ba sun raba ba sai su ce umarani umar biyu yawa sahabban annaba akwai umar biyu abin nufi abubakar wa umar in suna so su ce azhar da la'asar ba su da bukatar sai sun ce azhar sun ce la'asar sai su ce zuhurani akwai azhar biyu ne a wuni amma azhar ce da ya uwata mai la'asar idan suna so su ce magriba da isha sai su ce isha'ani isha biyu babu isha biyu ana nufin isha da ya uwata ita ce magriba to anan malaman larabci suka ce wannan shi abin abin da ake kira da atasniya biyanta abu cikin lafazi guda ma'a tare da ɗaukar bangare ɗaya a rinjayar da shi akan ɗaya da muka ce abawani uba biyu ai asali ba a uba biyu uba biyu ba sa haihuwa uba da uwa suke haihuwa amma a madadin lafazin uwa ya fito a cikin zancen sai aka ɓoye lafazin uwa kawai sai aka yi amfani da lafazin uba kuma aka biyanta shi kai kana ji ka san uba da uwa ake nufi kaga a kalmar abawani babu kanshin kalmar ummu sai kalmar abu da aka tasniyatun maa at-taglib da aka ce a zahar biyu kaga kalmar la'asar kwata kwata bata fito ba a zahar kawai aka dauka aka rinjayar aka bata karfi kuma aka biyanta ta da aka ce walidani ana nufin alwalidu wal walidatu amma kalmar walidatu bata fito ba sai aka amfani kawai da kalmar walidu kuma sai aka biyanta ta da aka sai anan malamai suka ce abinda wannan zai nuna mana iyayen mutum guda biyu ne wannan shine mafi rinjayen mutane duk wani dan adam da ka gani a duniya in ka cire kwaya uku dole dole uba biyu yake da shi abin nufi uba da uwa suka haife shi banda annabi adam banda Nana hawa banda annabi isa alaihi salatu wassalam amma ko da mutum ba san ubansa ba dole dole yana da uba sai dai kila ba a sani ba kai ne kuma baka sani ba amma ita uwar ta sani domin mace ba ta cin wake ta ciki a dole sai da namiji ya sadu da ita ko da kuwa wannan saduwar ba ta hanya ce ta shari'a ba abinda ake kira ne da aure na gaban fatiha to tunda Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dukkan dan adam ne uwa da uba kuma ya ce abi to shin haƙƙin nan da iya dai yake za a raba musu 50 50 50 50 to nan ma akwai karin bayani malamai suka ce duk da Allah ya ce wa bil walidaini wa bil walidaini wa bil walidaini wa bil walidaini to amma hakkin ba hamsin hamsin ake raba musu ba hakkin na uwa ya fi na uba shi kan takama da cewa na wani uba ya fi uwa amma hakkin biyayya kuma akan ɗa uwa ta fi uba an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka din na babanka ne uba yana da damar ya kwace dukiyar ɗansa baki ɗaya ba kotun da ta isa ta kwato maka ta dawo maka da shi duk abin da ka mallaka na dukiya idan babanka yazo zo ya ce kai wani fita daga gidan nan kar ka fita da komai sai rigar jikinka a musulunci in ka fita ka saba wa Allah ka saba masa kuma sai Allah ya tuhumce ka domin da kai da dukiyarka din mallakar babanka ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa wa alal mauludi lahu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf malamai suka ce wa alal mauludi lahu lamun dum al mauludi lahu lamul milki ce lamun da take nuna cikakken iko da mallaka to waye mauludu lahu shine uba ma'ana wanda aka yi masa haihuwa ya mallaki wannan abin haihuwar da duk abin da abin haihuwar ya mallaka halak malak to amma ita uwa ba a ce ba wa alal mauludi laha a shi yasa malamai suka ce ita uwa ba ta da haƙƙin ta kwace kuɗin ɗanta amma fa matukar ta ce ba ni to kuma uba ya ce ba ni ita za a fara miƙawa kafin a wa uba ina fata fahimci bambancin mm. akwai bambancin tsakanin kwace da kuma karɓa idan kwace ne uba ya fi uwa haƙƙin ya yi ma kwace inda ta hanyar kwace ya biyo yanzu da mahaifinka zai zo ce zan kwace kuɗinka mahaifiyarka ta ce zan kwata wa fi ƙarfin ya kwata mahaifi amma idan cha ya yi ba ni ita ta ce ba ni wa za ka fara miƙawa mahaifiya hadisi ya cikin sun Al-Bukhari da muslim daga abu huraira wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man ahaqqun nasi bi husni sahabati waye daga cikin mutane ya fi haƙƙin in ku kyautatawa sai manzo Allah ya ce ummaka mahaifiyarka qala kuma man yace cewa qala ummaka mahaifiyarka qala kuma man yace cewa qala ummaka mahaifiyarka sai ne ya faɗi mahaifiyarsa uku sannan ya ce thumma abaka thumma adanaka fa adanaka sai kuma daga baya mahaifinka malamai suka ce haƙƙin uwa ya fi na uba sau uku sannan uba yake da ɗaya abin nufi idan a cikin haƙƙi ɗari za ka kasa wa iyayenka to uwa ita take da kaso saba'in da biyar uba yana da kaso mai ashirin da biyar sai ka kyautata mata sau uku za ka kyautata masa sau ɗaya duk da haka waɗansu malamai suka ƙara bayani cewa ya danganta kuma da halin da kowa yake ciki wani lokaci mahaifinka shine talaka mahaifiyarka tana da wadata ba wannan lokacin za ka kalli bukata wani lokaci mahaifiyarka ita ce talaka mahaifinka shi ne da wadata to a wannan lokaci ka kalli bukata ko maka kalli haƙƙinta ya fi nasa ina fata an fahimci wannan akwai abin da da yawa waɗansu mutane ba su fahimta ba dangane da haƙƙin iyaye yasa suke samun rigingimu tsakaninsu da mahaifansu wani yakan ɗauka cewa duk abin da zan wa mahaifina sai mahaifiyata ta sani duk abin da zan wa mahaifiyata sai mahaifina ya sani to wasu iyayen sai Allah ya kawo musu kishin juna in kai wa mahaifiyarka abu to ya kwalla farai kenan ya yi ta tayar ma da hankali shi ma sai kai masa to sai zama kai ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba da shi wata mahaifiyar matukar ta kyalla ido ta ga kai wa babanka kaza to ta rinka tuno wa halhalin da ta maka ni fa ka zauna a ciki na ni fa ka sha ni na wanke maka kaza ni ne ma to ta rinka tayar ma da hankali kenan ba za ta baka ka samu kwanciyar hankali ba yayin uwa da Allah yake mu kyautata wa iyaye bai ce ba dole sai idan zan mu wani kaza daga cikin iyaye na sai wani ya sani abin da aka ce in fi kulawa da mahaifiyata saboda mai saboda ita mace ce mace tana da rauni an kalli na raunin mace sannan malamai suka ce na biyu an kalli gudunmawar da ta baka a rayuwa ta fi wanda ya baka domin ita gudunmawar da ta baka ciki akwai barazana ta za ta iya rasa ranta amma shi ko mahaifi gudunmawar da ya baka babu barazana ta zai iya rasa ransa mahaifiyarka ka zauna a cikinta ta ɗauki laulayin ciki a wani lokaci tana son bacci ba ta son bacci idan ka motsa ko tana son baccin baccin ba zai yi ba a wani lokaci abin da zai iya kai rayuwarta ga halaka amma sai ta ji a duniya ba abin da take so sai wannan ba don komai ba sai dan kai ka zauna lafiya da yawa iyayen da idan suna da ciki ba su samun kwanciyar hankali sai sun ji wannan laka wannan kasar da mata suke ci wanda wannan kuma tana iya kai rayuwarsu da halaka akwai iyayen da in suna laulayin ciki ba sa iya samun kwanciyar hankali sai sun je sun samu masai salga an gane ko shadda irin ta gargajiya ko ba ta bature ba mai doyin wallahi sai ta je ta danna kanta a ciki ta sha wannan doyin sannan hankali ta yake kwantawa wata uwar ta ci kalba ko kwalaba ko kuka ƴaƴan kuka wata uwar ta ci goriba wata ta ci kaza wata ta ci kaza ba dan komai ba sai dan zuciyarta tana tashi ba abinda da za ta yi ta samu kwanciyar hankali ka zauna lafiya sai ta yi wannan abu uwa uba idan ta zo haihuwa mata sukan ce idan mace ta zo haihuwa kafafuwan ta rabuwa suke biyu ɗaya a duniya ɗaya a me a lahira shi yasa ɗaya ce macen da za ka ga komin imanin ta in ta zo lokacin haihuwa ba ta tuno lahira ko wacce ba musulma ba da yawa matan da za ka gan su al'amarin addini bai dame su ba sakarci da shashanci a rayuwa shi suka sa gaba amma da zarar mutuwa ta zo sai ka ga wai har wasiya suke rubuta in suka zo haihuwa har wasiya suke rubuta in na mutu ka duba waje kaza ma'ana ta tuna Allah ta shiga cikin fargaba ta shiga cikin tashin hankali to amma wani uba ne yake cin wani kuka wai dan ɗansa ya zauna lafiya wani uba yake shakar hawarin mai wai dan ɗansa ya zauna lafiya wani uba yake nakuda ba wani uba da yake waɗannan ɗawainiyar shi nasa kawai shine wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya kawo abinci ya bata dan ta ci dan cikin ta ma ya samu ya ci ya kawo tufafi ya bata ta daura ta samu zanin da za ta goye ɗanta to kaga cikin wancan kuwa barazanar da take nasar wata rai bai kai ba cikin abin da ke cikin wannan da haka Allah madaukakin sarki duk da ya haɗe su anan amma annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnarsa wanda shi ke bayyanar da ma'anonin alkur'ani da manufofin Allah sai ya nuna mana cewa ba daidai haƙin yake ba inda a ce ba mu da hadisai ko ba mu yarda da hadisai ba wani iyazu billah kamar yadda wasu ke cewa to wannan zai nuna maka cewa haƙin iyaye su a wajen su daidai da daidai ne ba bambanci kama hadisai su suka nuna cewa hakkin uwa ya fi nami uba kuma wannan ko ba shari'a ba a hankali da tsayayyen dan adam ya san cewa uwa ta fi a a kyautata mata sama da uba saboda raunin da take da shi na mace saboda ɗawainiyar da ta yi wa sama da wanda uba yake yi saboda cikin dawainiyar ta akwai barazana na za ta iya salwantar da rayuwarta ko rayuwarta za ta iya salwanta a kowane lokaci da haka ubangiji madaukakin sarki ce mun yi wa dan adam wasu da cewa ya kyautata iyayensa guda biyu mala yace ai bi an ma ya kyautata musu ya musu nagarta wa ilaihi ma ya kyautata musu bi kulli ma yumkinuhu min wujuhil ihsan dukkan abin da zai iya na dukkan kuskokin kyautatawa dukkan wani abu da sunansa kyautatawa a al'adar garinku ga iyaye to addinin musulunci bai hana maka yi wa iyayenka wannan sawa'an al'adar garinku ana yi wa iyaye kayan sallah to dole kai musu malamai suka ce duk abin da shari'a ta bar shi baki buɗe to al'adar gari ita take iyakance shi shari'a ta ce mata maza su ciyar da matansu al'adar gari ita take nuna ya zaka ciyar da matarka da shari'a ta ce miji ya ci da matarsa ba ta faɗi adadin ciyarwar ba shin sau uku a rana sau biyu sau ɗaya sai aka bari kowa a al'adar garinsu ya yi abin da ya tashi yadda ana yi iyaye da kakanni wasu a garinsu sau biyu ake cin abinci da aka in kai dan wannan garin mai sau biyu ka ciyar da matarka in ka ciyar da ita sau biyu yayi ka sauke nauyin ciyarwa da Allah ya dora maka wani a garin su sau uku ake cin abinci wani a garin su sau ɗaya ake cin abinci kai wani a garin su ma ba a ci shikenan zai su zauna su ci ba duk abin da shari'a ta ce ka yi bata iyakance wato al'adar da rike iyakancewa da haka malamai suka ce da addini ya ce a kyautata wa iyaye bai ce ba kaza da kaza da kaza saboda in an ce za a ɗauki hanyar lissafi zancen zai yi tsawo domin kyautayin yana da yawa kuma ya sha bamban daga gari zuwa gari yanzu kaga a turai musamman ingila idan babanka ko babanka suka tsufa zai ka kai su ina gidan tsofaffi shine ka mutunta su sau ɗaya a shekara ranar tsofaffi sai ka je ka kai musu fulawa wannan ta ganyen maza su dan da yake wannan shine kololuwa da mai biyayya ga ma ka hada wannan da kasan mu ka hada wannan da garinmu ba daidai yake ba haka ka sisi abin da yake kyautatawa a garin su mu ma abin da yake kyautatawa ga iyaye a garinmu addinin musulunci bai iyakance ba to da ka shine ma da yake bayanin irin fuskokin kyautatawa yana daga ciki kai musu duk abin da yake sunan sa kyautatawa min ibadihim almal haka ke ba su dukiya in suna da bukatar haka in kuma ana haka a garu wal khidma kai musu hidima aiki dawainiya wanda wannan ba karamin albarka yake jawo mutum ba yi wa iyayensa hidima da wannan da yawa daga cikin tabi'ai suka fice mu dauki uwaisul karni wanda ake ce da shi uwaisul karni wanda bawo yake cewa awaisu waisul karni wani mutum ne wanda annabi ya bada labarinsa cikin hadisai ingatattu ya yi imani da annabi ya yi zamani da annabi amma bai taba ganin annabi ba annabi bai taba ganin sa ba amma annabi ya kira sayyidina umar ya dauki rigarsa ya bashi yace a zamanin ka za a yi wani mutum ko wani mutum zai zo daga kasar yaman sunansa waisu ka bincike shi ka same shi ka dauki wannan rigar ka bashi ka ce ina gaishe shi kuma kar ka yadda ku rabu sai ya maka addu'a domin yana cikin mutanen da in suka ce Allah ya yi Allah ba baya fasa yi take in yace Allah ya Allah yake amma kuma bi ganni ba sai dai ka isar mun da suwa ta gare shi a zamanin sayyidina um, umar wannan bawan Allah ya zo sayyidina umar ya je ya binciki alhazan kasar yaman ya ce a cikin ku akwai wani mutum sunansa uwaisu suka bincika suka bincika suka ce kai babu wani mutum mai suna uwaisu a cikin mu can sai suka tuno suka ce akwai wani dai kamar mahaukaci mahaukaci ne mutane kiwon dabbobi mun tawo da shi daga yaman ba mu ma san sunansa ba saboda ba su dauke shi ma da wata daraja ba aka je aka zo da shi aka tambaye shi ya sunanka ɗan ayarin su ba abokan tafiya su ba san sunansa ba yace sunansa uwaisu sai na umar ce to kai nake ne ba yace annabi ya ce ga wannan riga in baka yana gaishe ka kuma ya ce kai mun addu'a ce ya zan in maka addu'a yace wallahi ba sai kai annabi ne ya ce kar in yadda mu rabu sai kai ba yana nuna cewa uwaisu ya kai na umar daraja ba bai kai umar daraja ba amma dan a nuna maka duk matsayin ka karka wulakanta wani shi ma baka san ajiyar da Allah ya ba a tare da shi to kun sanya akai uwaisu ya samu wannan darajar manzala ya ce abin da ya hana shi ya zo mu haɗu uwa yake da ita ba ta iya komai sai mata da ya tsallake ya baro uwarsa ya zo ya gani ya tsaya yake wa uwarsa hidima kuma Allah ya yarda da abin da yayi ya fifita hidimar mahaifiyarsa akan ya zo ya ga annabi sakamakon haka shi kuma annabin yace a gaishe shi inda abin da yayi ba daidai bane annabi zai ce a gaishe shi zai dauki riga ya a bashi amma a yau akwai shehunnan da suke cewa hidimar su ta fita iya a Kano mu muna da yaron da babansa sana'ar kanwa yake da asuba yake daukar kanwa a kansa daga kofar mata ya kai kasuwar kantin bari amma shi dan sai ya tafi gidan wani shehi yana cika masa randunan sa da ruwa aka ce ga baban ka ce ai mu shehunnan mu sun nuna mana shehu ya fi baba to kaga shari'ar su daban ba shari'ar annabi ba shari'ar su daban ba shari'ar annabi ba domin annabi ya yabi mutumin da ya fifita hidima ga uwarsa ma akan su zo su haɗu to ballantana ka ji wani shehu a lungu ko wa ma ya san da shi da haka ya yan uwa mu sani cewa haƙƙin iyaye ba abun wasa bane ba haƙƙin da yafi na iyaye kadai haƙƙin Allah da ma'aikinsa amma in ban da haƙƙin Allah da ma'aikinsa kowaye mutum haƙƙin da yake da shi a ka bai kai na ka ba ka mutunta ka in kana so kai daraja ka ga yadda uwaisu yayi daraja annabi da kansa ya bada riga yake a bashi sahabi dan aljanna yana daga cikin asharatul mubashiruna bil janna nabiyin khulafa'ur rashidin yana cikin ashabu bai'atir ridwan yana cikin ahlul badar duk waɗanda suka samu wannan daraja cikin sahabbai aljanna din amma tare da haka annabi zai ce da shi ka je wannan yi maka addu'a ashe bin iyaye yana sa Allah ya amsa addu'a mutum bin iyaye yana sa kai albarka a rayuwa bin iyaye yana sa ka samu daraja da dukkan wata daukaka amma matukar za ka wulakanta ka ko me kake da shi sai ka lalace a rayuwa wannan malamai suka ce an gwada yau da gobe ta tabbatar da cewa yana daga cikin laifin da ba a wanyewa da duniya lafiya Allah yakan kyale mutum ne ta wasu laifuffukan sai an je lahira ya kama shi amma cikin laifuffukan da aka gano Allah baya kyalewa tun daga duniya yake wulakanta mutum daga ciki akwai taba iyaye matukar zaka shiga haƙin iyayenka wallahi ba inda zaka take sai Allah ya nuna maka karkashin wannan akwai kissoshi da yawa waɗanda za su baka mamaki don Allah ya nuna cewa haƙin iyaye da darajar iyaye ba abin wasa bane ba da haka malai yake walinul qawli yana daga cikin abin da zaka rike musu tausafa magana wa adamul mukhalafati lahum da guje wa saba musu wa gairi zalika da ma wani haka walakin sai dai bi shartil wuquf fi hududi shari'a duka da sharaɗin kada a ƙetare haƙƙin shari'a inda iyayen da za su ce ka saba wa Allah to nan ba za ka bi su ba amma tare da haka ba za ka yi musu tsageranci ba ba za ka gaya musu bakar magana ba sai ka rarrashe su amma kai kuma ka ba Allah ga babban misali nan annabi Ibrahim uban annabawa amma Allah ya bashi jarrabawa ko ya hada shi da jarrabawa ta mahaifinsa shi annabi Ibrahim cikin annabawan Allah in banda annabi Muhammad babu mai darajarsa amma kuma ya gamu da matsalar mahaifi mahaifinsa kuma ya yi fice ta fuskar saba wa Allah shi annabi Ibrahim uban masu tauhidi mahaifinsa kuma fitacce a babin shirka amma ku kalli yadda tattaunawa su take واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا Allah ya ce wa zukur fil kitabi Ibrahim ba su labari cikin littafin da muka saukar maka dangane da sha'anin annabi Ibrahim innahu lallai shi annabi Ibrahim kana ya kasance siddiqan mai yawan gaskiya annabi ya kuma annabi daga cikin annabawan Allah sai Allah ya ce in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a qala li abihi yayin da yace da babansa ya abati ya babana kaga fa kafuri ne shi kuma annabi amma bai je ce masa libra baba to kana jin akwai wani matsayi da zaka kai har mahaifinka ya fi karfin ka ce da shi baba akwai da yawa gayu da sun dai suke oga dabus mai gida boss alhaji mai gadi wani lokaci saboda rashin mutunci ma har mai gadi ake ce uba idan uba ya tara kuɗi ya tara kuɗi wai 'ya'ya suka nemi ya sakan musu sai yi sakarki yaki sai da shi mai gadi mana jire mana yake zai tafi to in babanka mai gadi ne kai baka san a wajen 'ya'yanka kuma me zaka zama ba kai ku a wajen 'ya'yanka boyi boyi ne ba ma zaka kai mai gadi ba domin ka ma to dinu to dan yadda kai haka za a yi maka to da ta Allah ya nuna mana irin girmamawa da Annabi Ibrahim ya wa mahaifinsa duk da matsayinsa da kuma shi kaskancin uban da wulakantuwar uban a wajen Allah amma bai sa ba shi ya wulakanta sa yace da shi ya abaci ya babana lima ta abu dan me za zaka ke bautatawa ma la yasma'u abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala yubni kashe a baya tsina na maka komai malamai suka ce wannan kuma ya nuna dan uba ya kasance ya haife ka baya hana kai masa nasiha baya hana kai masa wa'azi sai dai cikin nasihar da zaka yi masa to ka san kalmomin da zaka yi amfani da su kalmar da zaka yi wa abokinka wa'azi da ita ba da ita ake wa uba wa'azi ba kalmar da zaka yi wa yayinka wa'azi da ita ba da ita ake wa uba wa'azi ba na uba ya kire wannan kai ba ma wai uba ba na haihuwa uban goyo ma ka kalli fir'auna fa uban goyon annabi musa ne قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبث umurika sini fir'auna ba ce ya haifi annabi musa ba rike shi kawai yayi ya raine shi amma saboda wannan rukun da ya masa na raino kadai da Allah zai tura annabi musa zuwa ga fir'auna sai ya ce da shi wa qula lahu qawlan fa qula lahu qawlan da lahu alqawla layyinan da kai da dan uwanka haruna ku gaya masa magana mai taushi to in uban goyo an ce a gaya masa magana mai taushi ya kuma uban da shi ya zuba ya haife ka shi sai ka gaya masa mai kaushi ai ba zai yi ba da haka annabi ibrahim ya ce lima mata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a abinda wannan yake nuna mana wani lokaci zai iya yiwa ka kuma ka gaskiya wani abu ya hada ku da shi ko a addini ko a rayuwa ka fi shi gaskiya baya nuna cewa dan ya haife ka sai ya fi ka gaskiya ta kowace fuska ba haka bane ba zai iya yiwa ya haife ka amma a wani lokaci ya dauki wani bangare na rashin gaskiya kai kuma ka dauki na gaskiya dan ka dauki bangaren gaskiya baya baka lamunin ka kan shi dan kai annabi ne baya nufin ka tozarta shi dan shi kafiri ne baya nufin kai masa gani gani dan kai ka fahimci sunna shi kuma bai fahimci sunna ba yana wazifa yana salatul fati ba nuna ka wulakanta shi ko kadan دولة كمتن تاشي دولة كجرمة ماشي لا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا النبي إبراهيم دي يتيك بدأ تتونا ولا ما أكل شيء تل ده ما هيكون يتي أراغب أنت أنا قال أراغب أنت عن أهدك هدي annabi ibrahim alheri yake kiran mahaifinsa zuwa gare shi ya babana kar ka biye wa shedan ya babana ina tsoron kada Allah ya maka azaba ya babana duk kafin ya gaya masa kalmar wa'azi sai ya ce baba amma shi kuma a ƙarshe mai uban yauci da shi a ragibin an ta da hali an alihati ya ibrahim yanzu ibrahim daman ba ka san iyayen giji na gaba kake da su la in in baka daina gaba da iyayen giji na ba la arjuman naka sai na kashe ka da jifa ni zan jagoranci a kashe ka wahjurni maliya kwashe kayan ka bar gidana za ka iya samun kanka haka mahaifinka ya watso maka kaya daga gida ya ce ka fita ka bar masa gidanka kaza da kaza kaza da kaza ba kai aka farewa ba annabi ibrahim aka fara korarsa daga gidansa akan ya rike gaskiya shi korarsa ma ba ita kadai aka yi ba har da alkawarin za a kashe shi amma kai kila korarka kawai aka yi ba a kashe ka ba amma tare da haka annabi ibrahim ne ya ce wa babansa ya zumbura masa baki salamun Allah ya hutu zuciyarka na barka lafiya kai doriya akan haka ma sa astaghfiru laka rabbi wallahi sai na ce Allah ya gafarta maka innahu kana bi hafiya lallai Allah na ni kuma mai amsa min ne dan haka zan roka zai amsa min wa a'tazilukum wa ma tad'una min ita kisar annabi ibrahim tana nuna mana irin yadda ake zama da iyaye duk daukakan matsayin da zaka samu a rayuwa ba zaka samu matsayi irin na annabi ibrahim ba tun da allah ya kawo annabi ibrahim duniya har aka nake kasa duk annabin da aka haifa ɗansa ne annabi uban annabawa shi yasa asalin kalmar abu a ibrahim suka ce ana nufin abun rahim uba mai tausayi sakamakon tausayinsa allah ya sanya annabawa a zuriyarsa tun daga shudewarsa malamai suka ce ba a taba wani annabi da ba ɗansa ba duk wani annabi in ka bi salsalarsa sai ka tarar ya tike ne ga annabi ibrahim hatta annabi isa da yake da uwa bayi da uba ya haɗu da annabi ibrahim ta bangaren uwarsa kaga nan ba za ka taba samun daukaka irin ya taka ba amma ga yadda ya bi da mahaifinsa ga yadda ya rarrashi mahaifinsa ga irin zaman da suke da mahaifinsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce da mu in muka samu matsala da iyayen mu to mu bi tafarkin irin waɗanda suka koma gare shi waye ya koma gare shi annabi Ibrahim wattabi sabila man anaba ilayya ka bi cikin mu'amala da iyayenka tafarkin waɗanda suka koma gare ni Su waye suka koma gare shi annabi ibrahim inna ibrahim la halimun allah munib ibrahim yana da hakuri yana da zurfin ciki yana da komawa ga allah da ka mu'amalarsa ga mahaifinsa kyakkyawan misali ne ga sauran iyaye ga sauran yayaye idan sun samu matsala tare da su da iyayensu wannan ayar ba mu kai karshe ba wajen fassarta akwai sauran bayanai domin mu ce za mu takaice ta mu tafi a gurguje fa'idoji da yawa za su kubuce mana mu yi haƙuri idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe mu sake bibita ta a guje sai mu cika da sauran bayanai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya bi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi